tarbiyyar da kai wa 'ya'yanka wallahi shi za ka gani a gidanka wannan zamananci da rashin kirki da rashin kyautawa da muke a gidajenmu muguwar tarbiyya da muke yayanmu ya kamata mu yaƙe ta mu gyara lalle ɗanka ka bautar da shi ya maka hidima ya yi wanki ya yi guga ya yi duk abin da ya kamata a yi ya yi shara duk abin da ya kamata ya yi a gida ya yi koya zai idan don shi ma in ya girma nasa ya'yan za su ina kuma gaya muku ya ku yara wallahi duk ɗan da ya yi wa ubansa hidima to shi ma ɗansa zai yi masa duk kuɗin da bai bi baban shi ba wallahi tallahi shi ma idan ya haihu nasa ɗan ba zai bi shi ba